الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسي نفس التندة الأيكينا أتكم من هاج ذوي النظر شرح ألفية علم الأثر ذا متاشي يو أشرين دبير غا ذي القيدة هجرة دبو دا دريه دا أربعين دي دي دا أشرين دا تقوس غا وطن بكوي شكات دبو بيو دا شاترة تميلادية ذا متاشي بيتي ندري أكو دا تمانين دا أكو نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم. وبعد فيقول الناظم رحمه الله والجهل بالمجاز والمجاز له فلم يبين ذو اشتراك أبدله ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصفح ما جمع وبالأصيه أفضل إن يقلي ajartu man sha'a wa man sha'a ali to shikenan na'am wal jahlu bil mujazi wal mujazala wal mujazila kalam yubayyin dushtirakin abdala a ah, ko kuma abdila ni haka ma yi mun babdinsa ya al aljahalu jahilci bil mujazi da abinda aka ijazarsa wal mujazila da wanda aka ijazar gare shi kalam yubayyin dushtirakin misalin a misalin wannan jihar din ya zamanto bai bayyana abinda aka samu tarayya a kansa ba sawa'un shi almujaz din hmm, ya zamanto mushtarak ne wal mujazila ko wanda ya ake mai ijaza din ya zamanto suna ne mushtarak kamar ya ce muhammad ko kuma ya ce kitabi bayan kuma littattafan da yawa ka gani lam yi dushtirakin bai bayyana ba a bayyana abin da yake shirakin ba abdala ay abtala aljahl abtalahu ay abdala alijaza amma saboda rashin in kace ka kaga ijaza abin nan mu'annaf ce saboda haka damir din na haɗin ba zai dace ba saboda haka sai dai ka ce abtila ai abfilhu abfil wannan a wato abfil wannan al'ijaza din ko kuma at-tajwiz kenan shi ma din ya haka din ne eh, eh, eh, wata in yayi gayansa dai ya zama to kan cewa ka iya cewa wal jahala saboda ishtighal ko wal jahala bil mujazi wal mujazi wal mujazila kalam yubayyin du ishtirakin abtila sai ya zamanto ishtigal akai shi ne mana haka ne haka ne abtila ijaza din ce haka ne ahsan na'am sannan yace wala yadurru al-jahl bil ayani bil ma tasmiyatin aw lam yusaffih ma jama jahilci da da ayyanannun waɗanda ake musu ijaza din ma'a tasmiyatin tare da ambaton sunayensu la ya wannan baya cutarwa aulon yusaffih ma jama ko kuma abinda ya tara littafin nasa bai ta saffuhinsa ba bai bubbuɗa shi ba ya ce to gashi wannan ne maka ijazarsa to kaga dai duk wannan ya kunshi aljahalu bil mujazila din to wannan la ya buru can ya faɗi kan cewa a aljahali bil mujazi wal mujazila yana bata ijazar to amma wannan jahal din idan aljahlu bil ayan ma at tasmiya wa kadhalika aljahl bil madmun ma at ta'yin abinda ke ciki shine ba a sani ba amma an ayyana abin to wannan baya cutarwa an aye domin an ayyana shi dama kuma al-maqsud ya zama to kan cewar an tabbatar da abinda aka yi ijazar da shi ala wajhil ijmal na'am asahi وفي الأصح أبطل إن يقولي man sha'a wa man sha'a Ali. idan ya ce wafil asahi a cikin abin da yake mafi ingancin magana abdalu malaman hadisi sun bata in ya kul idan mai yin ijaza ya ce a jastu man sha'a duk wanda yake so ne masa ijaza wa man sha'a ali wa man sha'a ali na'am wanda kuma wanda duk ali ya so ne masa ijaza ali din sunan mutum ne wato wa man sha'a fulan na yi ijaza ga wanda ya so kuma na yi ijaza ga wanda wani ya so masa fulani ya so masa mm. na'am uh, wal na'am bil hadith al mujazi bihi yace jahilci da hadisin da aka yi ijaza da shi awal kitabi kazalik ko kuwa littafin da aka bayar da ijazarsa kamar haka wa bil mujazi lahu min an-nas da kuma wanda aka yi ijazar gare shi daga cikin mutane ka ajaltu baba talabati baba marwiyati kamar ka faɗi wannan waɗansu ɗalibai na yi musu ijazar waɗansu abubuwan da na ruwaito wakazan jahalu bi adima haka nan ma jahilci da ɗayansu kaga wannan jahilci ne ma jahilci ne bil mujazi wa bil mujazila fi lafsul waqt <clears throat> to jahilci da ɗayan sabanin ɗayan kamar wato ijazar da aka yi ga wanda ba a bayyana shi ba bil bina ilil eh, maf'ul lam yubayyan abin yake abin tarayya a cikinsa daga littattafai ko kuma daga mutane ka ajastuka ba'da masmu'ati ka gani ajastuka ba'da masmu'ati fashion mm ajastuka kitabas sunan ajastuka kitabas sunan nayi maka ijazar littafin sunan wa huwa yarwi sunanan kafira. alhali kuma shi ya ruwaito littattafai da yawa da kowannen su sunan ne mm. Wa waka ajastu li muhammad ibn abdullah al-makki kamar yace ajastu li muhammad ibn abdullah al-makki wa hunaka jama'atun mushrikuna fi hadha al-ism alhali kuma akwai jama'a da suke tarayya a cikin wannan sunan wala yattabi'u muraduhu fil mas'alatayn kuma muradin sa a cikin mas'alar guda biyu ta mujazi da ta mujazila bata bayyana ba ba a san meye muradin sa ba abtalahu ya bata wannan aikin waye ijazatun fasida wani to da haka ijaza ce batatta la fa'idata laha ba ta da wata fa'ida yinta da rashin yinta duk ɗaya ne in kuma kace a cikin ɗayar abdila wato ka bata wannan aikin hmm. fa in muraduhu idan muradun sa ya bayyana bi qarinatin da wata da wani dalili eh saboda waka sai ko kuma kawai ya zamanto alfi'il yake nufi a ah, kai ibtalin wannan aikin hmm. ko kuma abdalahu wannan a ah, jahilcin ya bata wannan aikin fa'in ittaba muradu bi qarina idan muradin sa ya bayyana da wata qarina Sahiha, sahiha Sahiha, sahiha to ijaza ce ingantatta ma sarraha bihi fi tadrib kamar yanda shi imamu suyuti ya yayi tasrihi da wannan a cikin tadribur rawi walaisa min zalika alqabil albatil to baya daga cikin wannan nau'i na jahilci wanda yake mai bata ijaza ma a ajaza li jama'atin musammai mu'ayyanai ko ba ya ciki kamar idan yi ijaza ga jama'a waɗanda suke ababen ambatan sunayensu musammina ne eh, eh tun da zai zamanto eh, jama'atin musammin kwalai jama'a ba zai zamanto eh, tasniya ba musammin na'am mu'ayyani na kuma ayyanannu da nasabarsu walmujizu jahilun bi ayanihim amma shi mai bada ijazar bai san bai san su ba da ainin su ghairu arifin bihim bai san su ba a daidaikun su yana da bashi da ma'arifa a kansu fa innahu la yadurru al-jahl bil a'yan to anan wato jahilci rashin sanin al-a'yan wato su wane ne ainin kowanne daga cikin su baya cutarwa wala yaqda kuma baya suka akan wannan ijazar ma'a wujudi tasmiyatin tare da samuwar ambaton suna ala ta'yin wanda take wanda su ambaton sunan ne shine yake ayyanawa kama la yazurru kamar yanda baya cutarwa wala ya yaqdahu kuma baya suka adamu ma'rifati shaykh bisami' rashin sanin malami da wanda ga wanda yake sauraron hadisin a gaban sa idza hadara shakhsuhu fi samai minhu idan dai ya halarta da gangan jikinsa ya halarto wajen daukan hadisin wajen jin wajen sauraron hadisin daga gare shi in bai san sunansa ba za a ce a tahammulinsa bai yi ba bai san shi a ainihin ba amma ya san jikinsa cewa "Ayi, wannan ya zo amma bai san sunansa ba za a ce to wannan sama'in nasu tahammulinsa bai yi ba to haka zalika idan ya yi ijaza ga mutanen da yake ya san su a sunayensu da nasabarsu amma bai san su ba a ayyane kamar aka ba shi ƙa'ima ga shi ka yi ma nan ijaza bai san su ba a ainihin to wannan jahilcin da rashin sanin ainihin su ba zai cutar ba a kan ijaza au ajaza jaza musammin al muntasibin fil istijaza ko kuma ya yi ijaza ga waɗanda suke an ambaci sunayensu kuma almuntasibina masu an ambaci masu yin nasaba a filist ijaza a wajen da suka nemi a basu ijazar walam ya arifhum bi ayanihim bai san su ba da ainin su wala ya arifu adadahum ko bai san adadin su ba walam yusaffah ma jama bai kuma wato bai yi tasaffuhi bai wato binciki bai bubbude abinda aka tara na sunayen na da sunayen nasu ba wahidan fawa ya gansu ɗaya bayan ɗaya. Bakar Ibn Salah. Ibn Salah ya ce, yanbaghi an yasiha zalika aidan to ya kamata wannan ma inganta kama yasihu sama'u man habara majlisahu lis-sama'i minhu kamar yanda wato tahammulin sama'in waɗanda wato daukan hadisi na waɗanda suka halarci majalisinsa domin su ɗauki riwaya daga gare shi mushafa'atan wato da baki wa in lam ya'rifhum Aflan. ko da bai san su ba gama ko da ɗaya bai taɓa sanin su ba ولم يعرف عددهم بيسان عددين سبا ولا تصفها أشخاصهم واحدة بيكما تصفوا ببنشكي wato jikunansu ba ɗaiɗaikunsu ɗaya bayan ɗaya ce to kai wato bai yi roll call ba ya ce wane ya ce wane wane yana ganin sa kamar yadda yanzu malaman aji suke yi mm. to wannan a a wannan abu ne wanda yake ya inganta duk wato an yi kiyasi ne akan as-sama eh? wannan sama ne sahihi sau da haka wajen ijaza ma za ta zamanto ijaza sahihiya to an yi saɓani a cikin ijazar da take an rataya ta wato mu'allaka wato an sanya mata wani kaidi ko wani sharaɗi da ya mayar da ita wato ratayayya ba zartatta ba a bisa magana wadda take mafi inganci da wannan ne alƙadi abu tsayi wato ya yanke magana abtaluha sun bata wannan ijaza in ya al mujizu fiha idan mai ba da ijaza a cikinta cikin ta A ajaltu man sha al ta minni yi ijaza ga duk wanda yake so ne masa ijaza bikasratil jahalati wal intishar saboda yawan saboda yawan jahil jahala da kuma yawan wato yaduwa min haitu innaha mu'allaqatun bi mashi'ati man la yuhsa adaduhum haka a min haifu saboda ta fuskar me yasa suka ibtalinta saboda an rataya ta da mashi'ar wanda yake ba za a iya kiyaye adadinsu ba an rataya an ce wanda bi ya so wato an wannan rataya wannan ta da aka yi da iya da ganin damar waɗanda suke ba su da iyaka to kaga ba za ta ba inganta ba wa kaza abtalu fil asah haka nan ma a cikin magana mafi inganci sun bata idan ya ce na yi ijaza ga duk wanda ga wanda aliyu ya so ne masa ijaza domin wannan ijaza ce ga majhul wannan maganar kamar fadinsa ne na yi ijaza ga waɗansu mutane ba tare da ayyanawa ba ولما فيها من التعليق بالشرط saboda kuma abin da ke cikin ta na ta'aliki da sharadi fa inna ma yafsudu bil jahala domin da abin da yake baci da jahala yafsudu bil ta'liq zai baci kuma da abin da rata yashi ala ma urifa inda qaum a bisa abin da aka san shi wajen wato a waɗansu malamai da abin da yake zamanto cewa zai baci da jahala to zai baci da ta'liq inda ta'liq din shi ma nau'i ne na jahala ba a sani ba sharaɗin zai cika ko sharaɗin ba zai cika ba na al-khatib al-baghdadi yace وحجتهم القياس على تعليق الوكالة حجسو شيني قياسي أكن راتي وكالة شيني حجسو ونان كاجي hukuncin to amma menene a ta'alil menene a hujja menene wajihul istidlal menene dalilin wannan hukunci ya ce kiyasi a kan ta'aliƙul wakala yanzu za ka ce za ka yi ta'aliƙul wakala shi ne za ake ce mataccen aiki ka ce a duk wanda ya ga dama ya je ya karbi daurin ya je ya neman mun aure na wakilta duk wanda ya ga dama ya je ya neman mun aure wannan wakilci ne batil eh, saboda rashin ta'ayi na'am amma waɗansu daga cikin malamai sun inganta wannan nau'i abu daga cikinsu akwai abu al-qadi al alhambali daga cikin malaman hanabila wa muhammad ibn amrus al-maliki da muhammad ibn amrus al-maliki lianna jahalata tartafi'u inda wujud al-mashi'a saboda ita jahalar tana dauka wato tana tana kaucewa idan aka samu wannan mashi'ar wannan ganin damar kuma wanda aka yi ma ijazar a lokacin da sai ya zamanto an ayyana shi yayin da aka samu ganin damar in ka ce na yi ijaza ga duk wanda ya so to yayin da wani ya so to shi kenan ya ayyano in ya fito din ya ce to ni ne ni ina so na'am eh, Eh, abu ya ala ya yi kafa hujja ga wannan nau'i na ijaza da hadisi idan aka kashe zaid Zaidun ibn haritha to fa ja'far ja'far ya zamanto ja'far ibn abi talib ya zamanto shine amir fa in in aka kashe ja'far kuma to Abdullahi ibn rawaha hadisin bukhari ko hadisin kifat ba abin nan gazwatul mu'ta na'am allaka yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataya wannan wato daurawar wannan wato nada shugaba wa farraqa ad-dami ghani bainaha wa bainal wakala ad-dami ghani ya bambance tsakaninta da kuma tsakanin wakala bi annal wakila tsakanin wato ijaza da wakala da cewar ita waka shi wakil yana azilu bi azlil muwakkil lahu yana tubuwa wato yana zamantowa a naɗinsa yana a suntuwa yana zamantowa ya warware eh, da warwarewar wanda ya wakilta shi idan wanda ya wakilta shi ya warware naɗin to ya to naɗinsa shi kenan ya ƙare Sabanin almujaz shi ku almujaz daga an maka ijaza zai iya to ijaza da ne maka na kwaci ba zai yiwu ba <laughs> mun gani wato ka ga malamai kenan sai sun wasa kwakwalwa in kai kiyasi irrevocable <laughs> eh irrevocable to ita ita ijaza irrevocable ce daga an yi ta ta tafi kenan eh tambiyar karatu ne hmm. ai dama shi ne ai dama shi sa take shine sai ai sai ta zama to a cikin anwa'ut tahammul eh at-tahammul ne na'am wanne na jafar ai wai abin da yake nufi ta'aliq ai mas'alar at-ta'aliq ne eh at-ta'aliq eh alaka wadda yi da da mutuwar wani hmm, to kaga idan an yi a cikin nada shugaba in dai kun yi kiyasanta akan wakala to nada shugaba ai yafi wakala nau'i ne na wakala bal wakala ma mai karfi saboda haka tun daga shi an yi ta'aliki a wakala to in dai an ce kiyasinta a kan wakala ne to ya kamata a ce an halitta ta akan a kan ijaza zai dinar iraki rahmatullahi alaihi ya ambata daga cikin malamai wanda ya yi amfani da wannan nau'i na ijaza mu'allaka alhafi abubakar ibn abi khaifama A abubakar ibn abi haifama mai tarih makka a tarihul kabir a tarihul kabir wanda abokina lokacin da muke majistar shi ya tafiƙinsa ahmad alhamdan tarih ibn abi haifama da kuma jikan yaqub ibn shaiba ya ce al'iraƙi ya ce idan aka rataya ta da wato ganin damar wani wanda yake mubhami ba sai wato aka ɓoye shi ba a bayyana shi ba bakalat kaf'an ta yanke wato ta ɓaci babu wani saɓani Na mu tsaya a nan eh, sai mu tsaya a nan sai mu hadis ai ba kuma ai gashi dai mun ɗauki matsala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك